maganan wa fikratu tahammul Isa alaihi salatu al-khati'ata an gairi an gairihi bi taqdimi nafsihi lis-salbi ka gane wannan ƙarya da ake yaɗawa annabi Isa ya zo ya ba da kansa an rataye shi don ya ɗauke laifukan mabiyansa ka gane ko ita wannan tatsuriya ce ita kurafa sai daga nan komai ya fito wannan magana ƙarya ce la asala laha fi qanunil adl rabbani ma tukuna ina ta gaishe sana'aha ma'rifu wa diyanati hadda zuwa ƙarshe na'am au to na biyu ko wa qad a'ata Allahu ibadahu Allah ta'ala ya ba wa bayinsa haƙuƙan ha bainahum bi hasabi ma wahabahu Allah ya ba wa bayinsa haƙoƙi sannan ya raba wa'annan haƙoƙi tsakaninsu bi hasabi ma habahu, daidai da irin abin da ya ba su na halitta wa kallafahum min alwajibati ala miqdari ma wahaba kullum minhu daidai gwargwadon abu da ya bawa kowanne daga cikinsu falikulli zai hayatin haƙƙun fi an yi haya a'a duk mai rai aina da haƙƙi ya rayu duk mai rai yana da haƙƙi ci gaba da rayuwa a gunsa wa fi an yakuna lahu rizqun kuma an ya kuna risko lahu ya zama yana da abinci wafi an ya kuna lahu min matsaliba hayatihi min ma yahtaju laha kuma inda zai kasance yana da min matsaliba abubuwan neman rayuwa ma yahtaju ilaiha siwa la muddati rihilatihi rihilatin imtihanihi zuwa tsawon gwargwadon tafiyan da aka jarraba shi ɗin fil hayati duniya. Walan nasu ya waje bakan mutane jami'an an ya sunu lahu hazal haƙa, su tsare masa wannan haƙƙi. Malam ya amal amalan yastahiqu alaihi ikaba in dai ba ya aikata wani aiki da icen icencenci ladabi ba. wa kada yasilu al-iqabu uquba na kaiwa ila uqubati tardi a kore shi min al-hayati dunya bil qatli kaga a kashe shi kenan هذا الحق يتساوى فيه الناس جميعا فهم فيه سواسية بشرط Allah ya ta'adda sahibu hadal haƙƙi, mai wannan haƙƙi bai yi ta'addanci ala haƙƙin lahi ba. Au, hukukul akharina min ibadin lahi? Au, shay'un min lahi. Wa min al daga cikin haƙƙoƙi allati yajibu an tabaka masuna su ci gaba da barin su a tsare lil insani fi امتحانه تأمين حريته أمن تد إنسان الشخصية في أن يؤمن بما شاء يقصك تعبون ليش يتنقصك تعوى ويكفر بما شاء أنا أه، مسلم جينا لا يكره إنما مصلا جي شيء كابن بندك كيفه إلا ديجا ساكيا وفي أن يكفر كما يشاء يفكر كي يتون هذه يدي كيسان تنانيو ويختار لنفسه من الدين والإعتقاد ما يشاء فلا يكره با أترسى سامسا ولا يشبر على دين ما أو إعتقاد ما لكنه بعد ذلك ملاحق عند الله بالمسؤوليه za a jingina masa aiki amana wal hisabi wal jazai Faini tada ala ghairihi in yi ta'addanci wa waninsa min ashabi hadha al haqqi fa ajbarahum ala an yu'minu mithli ma amana bihi da ce fa in tada ala gairihi min ashabi hadha al haqqi fa ajbarahum ya tursasa su ala an yu'minu mithli ma amana bihi أو أن يدينوا بدينه وأكرههم بأية وسيلة من وسائل الإكراه كان على هذا الرشد كان على آل الرشد من البشر أن يمنعوه يا وجبت أسوس حرام كما سينهاك من ذلك ولو بأن يقاتلوه إذا كتب الأمر كساله لإضاحته دون كود شيء من موقع السلطة الإكراهية يا إفاض آه.